to a duk lokacin da muka kawo nan ya kamata mu ambaci sauran ƙa'idodin nan da ya kamata mai wa'azi ya cika ko domin muna da masu da'awa muna da masu wa'azi a cikin al'umma domin mu ji mu ƙara tunatar da kanmu an fahimci wannan domin kada ya zama hujja a kanmu mu kasance masu kira akan basira kada mu yi yadda ya yi ya zan wani abu ya faru gare mu shi annabin Allah ne mu ko ba annabawa ba ko kun ga abin da zai faru gare mu sai ya fi muni malamai suka fitar da ƙa'idodi guda biyar waɗanda dukkanin mai kira zuwa ga hanyar Allah to ya tabbatar da ya cika su ƙa'ida ta farko ita ce al-ikhlas shine ikhlasi ya zaina yi don Allah kuro. wanda ke kira don wani dalili domin a cewa ne ya iya wa'azi ko kuma domin a cewa ne na kwarai ne ko domin wani dalili daga cikin dalilai na duniya wallahi ya yi hasara muna da hadisi a sahihu muslim hadisi abu huraira hadisi ne wanda duk abu huraira ya je karantar da shi sai a ga ya faɗi ya suma ya farfado ya je karantar da shi ya faɗi ya suma saboda tashi hankalin da ke cikin shi don haka ga masu hankali akwai tashin hankali mai yawa a cikin hadisin mutane ne uku waɗanda za a fara yi hisabi a gobe kiyama annabi ya yi bayanin su mutane uku waɗanda za a fara yi hisabi a gobe kiyama daga cikinsu ya ambaci akwai mujahidi wanda ya je wajen yaƙi yi yaƙi yi yaƙi yi yaƙi daga ƙarshe aka kashe shi kaga ga ƙa'ida ka je jihadi fi sabilillahi bi ma'ana cikin hanyar Allah an kashe ka ka kai nasara ko ka zama shahidi to amma za a zo da wannan mujahidin sai Allah madaukakin sarki ya tsayar da shi gaban talakai gabaki daya ya ce mai ina ka karar da rayuwarka ki ya Allah na ji wajen yaƙi na musulunci a cikin wannan yaƙin muka yi gurmuzu aka buga muka buga har aka kashe ni sai Allah maɗaukin sarki ya ce to don waka je yaƙin sai ce ya Allah na tafi yaƙin nan don ka kai ɗai kawai sai Allah shi a ƙarya kake yi ka je ne don mutane su ce maka jarumi kuma can duniya an ce maka jarumin don haka a nan kiyama baka da wani rabo sai ayi horo mala'iku su rika kafafuwan shi su rika jin fuska shi ga ƙasa su ja shi sai sun kai ga wuta sa'an nan su jifa shi a cikin wutar sa'an a zo da makarancin ƙur'ani ya haddace alƙur'ani dare da rana karatun ƙur'ani yake yi ya tambaye shi a ce don me ina ka ƙarar da rayuwarka ya ce ya allah rayuwata na karar da ita ne wajen karatun ƙur'ani na haddace alƙur'ani ɗare da rana karatun ƙur'ani nake yi sai Allah maɗaukin sarki ya tambaye shi ya ce to don me ka haddace alƙur'ani ya ce ya Allah na haddace ƙur'ani ne domin ka kai kaɗai kawai ina mai ikhlasi ya Allah sai Allah maɗaukin sarki ya ce ƙarya kake yi ka haddace ƙur'ani domin a ce maka cikakken alarama ƙwararre ya ce duniya an ce maka ƙwararren ma nan ba ka da wani rabu sai a ce mala'iku su rika kafafuwan shi su rika kafafuwan shi suna jan kan shi ga ƙasa har sai sun jefa shi cikin wuta sai a zo da mai kuɗi wanda dare da rana ciyar da dukiyar shi yake yi gyaran masallaci ne shi ke sponsorin na wa'azi shi ke gyare-gyaren makabarta ya taimaki al'umma talakawa kullum cikin aiki alkhairi yake sai Allah madaukin sarki ya ce na ka karar da dukiyarka ce ya Allah na karar da dukiya ne ta hanyar ka wajen taimakon wa'azi da taimakon malamai da menene sai Allah madaukin sarki ya ce don me ka bai da dukiyar menene manufarka menene niyyarka sai ce ya Allah na bayar don ka kai kadai ina mai ikhlasi ya Allah sai Allah ya ce ai na ƙarya kake yi ka ba da dukiyar ne domin mutane su ce maka mai yawan alkhairi mutumin kirki kuma an riga an yabe ka a duniya don haka baka da rabo a nan sai a sa mala'iku su rika kafafuwan shi su ja fuskar shiga ƙasa sai sun kai shi ga wuta nan su jefa don haka ashe duk wanda ke aikata wa'azi ko wani aiki na alkhairi ba don Allah ba yayi don ya taɓe ko. don ma bai aikata ba hadisi na cikin sahihul bukari hadisi na 2810 yana cikin sahihu muslim hadisi na hudu daga abu musa abdullahi bin qais al-ash'ari Allah madaukin sarki ya kara mishi yadda yace su'ila su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anir rajuli yuqatilu shaja'a yace an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da mutum wanda yake yaƙi don jaruntaka wa katilu hamayya da kuma wanda yake yi domin anafin kariyar al'umma ta yi abin nan mai ake kiran asabiya kenan ko yana kariyar ƙasa ta ko kuma don ya yi kariyar ƙabila ta yi katilu riya'an da wanda yake yaƙi don mutane su gani su cewa ne jarumi ne ayyu zalika fi sabilillah shin wanne ne cikin su a fi sabilillah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man qatala litakuna kalimatullahi hiya aluliya fa huwa fi sabilillah wanda ya yaki don kalmar Allah ta zamo ita ce mafi daukaka shi ne yake fi sabilillah don haka mai da'awa ya tabbatar da yana yi don Allah ne kurum kada ya yi don wani abu na duniya idan ya yi don wani abu na duniya wallahi ya taɓe domin koyinin ninkiyama kiyama zai tashi Allah maɗaukakin sarki ya hori mala'iku su ja su riƙa ƙafafuwan shi su riƙa jan fuskar shi mu dubi yadda damƙan mala'iku take su damƙi ƙafafuwan shi su riƙa su riƙa jan shi giri-giri ga ƙasa sai sun kai shi bakin wuta sa'an nan su yi majaujawa da shi su jifa kun ga duniya mutum ya taɓi ya wahala kai ne ko bai kwanta ya futa ba sa'an nan gobe kiyama kuma ya haɗu da azaba don haka dukkanin abin da za ka yi na addini ka yi shi don Allah ka sa lasi a ciki to ita ma da awa dole kai don Allah sannan ba mu da shakka cewa annabi Yunus ya yi kira don Allah ko manzon Allah ne dole ne ya kasance kiran da yake yana yi ne don Allah kurum na biyu dole kasance yana da akida ta gari kamin ka fara kiran mutane zuwa ga hanyar Allah dole kai ka gyara taka aƙida. ka zamo kana bisa ga akida wadda su abubakar as-siddiq suka rayu suka mutu a kanta an fahimci wannan kada ka zamo kana bisa aƙida waɗanda ke ganin su abubakar as-siddiq akbar a outdated su zai a uh, liberal muslims za su fassara ma kansu qur'ani suna ganin kofa annabi fassarar da ya ma ƙur'ani ta zamanin shi ce mu kuma yanzu za mu zo fassarar annabi ba ta ishe mu ba za mu yi ta zamanin mu fassarar da annabi ya ta ƙauyanci ce ta dace is outdated ta expiring da aka su suke da fassara wadda ta yi expiring ba yanzu kaga kenan kamar dai su ce annabi shi ma ya expiring din ko ba haka yake ba tuna bai da wani amfani yanzu duk abin da ya faɗi ya expire yanzu su za su fassara ƙur'ani su fitar da shan giya ciki su fitar da tsaraicin mata ciki su fitar da luwaɗi duka cikin ƙur'ani halaccin wannan mace ta gadi daidai da abin da namiji ke gado wasanni da ƙwallo wannan da ake ta yi ko wadda take shagaltar da mutane daga ambaton Allah to duka daidai suke duka idan ka ɗauka ƙur'ani za a yi maka fassarar wasu ayoyi waɗanda za su nuna maka an ba ka damar ka ta kai ƙwallo an fahimci wannan du'a da ke nuna cewa Allah maɗaukakin sarki yana so ya sassafta ma al'umma layukan lifin "Lahu nafsa illa wutsaha" da makamantansu duka suna nuna mutum ba a kallafa mai abin da ka wahal sai don haka in rashin kallon kwallo na wahal da shi yana jin duk ya damu bai yi kallon kwallo ba to je ya kallo abi ta ya ba sallar tarawihi ko jiya limamai sun yi kuka da dama masallatai masallacin da ke da mutum dubu da masallaci mai mutum ɗari jiya sai a ga mutum goma sha uku shi masallaci suna tarawihi duka ana wajen me duka ana wajen kwallo ko wata kuwa idan ka ji ta sai ka aza tashin gari ne za kamar gari zai tashin ne ku duba ku gani sannan ga tsafe-tsafe ga tsafe-tsafe akwai matsafan da suka yi tsafi tun shekaran jiya yau kwana biyu na karanta comment cewa za a yi kwallo idan an fara akwai wanda za a jin rauni don a yi don ainihin a cicaca akwai world cup da aka yi shekara ta 2014 kwallon ƙarshe da za a buga akwai wanda ya zo rubuta cewa za a yi ƙwallo ga yadda ƙwallo za ta kaya ga ƙarfe nawa za a ci ƙwallon da minti nawa Sa nan ga wanda zai saka ƙwallon raga kuma wannan raga wannan gwal ƙwara ɗaya da aka ci shikenan na za a ci tun gaba ne a fara ƙwallon ya rubuta haka aka zo kuma aka yi ƙwallon daidai lokacin da ya faɗi kuma ɗan ƙwallon nan da ya faɗi ya ce shi zai ci shi ya ci menene wannan duka tsafi ne an fahimci wannan tsafi ne to kun ga ga tsafi ga babu wani mugun abu wanda bai shigo cikin harkar kwallon ba amma kuma sai daɗa ɗimuwa muke cikinta manya da yara sai daɗa ɗimuwa muke cikinta kun to kada mu zamo masu irin wannan akidar kada mu zamo masu akidar ganin sahabai ba su iya ba muna zagin su muna aibanta su ko kada mu zamo masu aƙidar cewa Allah bai san abin da zai faru gobe ba domin akwai masu irin wannan aƙidar suna ganin Allah bai san abin da zai faru gobe ba sai in ya faru kawai kai ka gani shi ma ya gani an fahimci wannan sai kawai ka ga ga ya faru sai Allah ce a ashe haka ya faru shi ma sannan ya sani to ka zamo bisa ga aƙida ta gari ka je ka yi lalabe ka binciki aƙida wadda take ta gari gabanin kai da awa domin kai da baka da aƙida ta gari ina to ka kira mutane zuwa gami zuwa ga shari'a da shay'i la yutihi kai da baka da shari'a tare da kai na kaka iya ba wani shari'a an fahimci wannan to dole zan kana bisa ga aƙida sahiha na uku kuma dole kasance kana da ilimin abin da kake kiran mutane zuwa gare shi dole kana da ilimi wanda bai da ilimi ba zai wa'azi ba ko ya meke ce zai wa'azi wanda yana daga cikin sharrin da muka waye gari da shi cikin najeriya kowa wa'azi yake yi kowa wa'azi yake wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba kan haka za ka ji ɓata gata tana ta yawo najeriya ta zama kamar wani kamfani da dillancin aƙidu saboda unqualified doctors su ne likitocin da suke diba zukatan mutane suna ƙoƙari musu operation su musu gyare-gyare na addini yanzu za a cika asibiti da likitoci waɗanda ba su ƙware ba anya za ka kai kankacin idan ka je mi kai kai kanka zuwa gare shi to kamar haka ne idan marasa ilimi suka rika abin magana dare da rana suna kiran mutane su ne masu wa'azi don haka dole ne ya kasance kana da ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wanda duk ya ga mummuna aiki cikin kutu ya kurkura shi ya canja shi da hannun shi fa'in ya yastati idan bai iya wafa, ka ga mai yi biye da wanda adda sulɗa ko ba ke ko wani mai mulki an gane ko kuma a cikin gidanka ka gama muna aiki kana iya canja shi da hannunka ko fa'in ya yastati idan bai iya wafa fabilisa ne to ya yi da halshe shi wa ke yi da halshe ne malami an gane malamai suke da harshe fa in lam yastati idan bai da ilimi fa ya san abin nan haramun ne ko bai da ilimi da zai fitowa yayi bayani to fa bi qalbihi ko kuma yana da ilimi amma an haramta wa'azi wannan gure idan ya fito ce zai wa'azi ba mamaki a cutar da shi to yayi da zuciyar shi to amma yayi da zuciya shine wani irin imani adaful iman shine mafi rauni imani an gane don haka wa'azi fardu kifaya ne masu ilimi idan suna yi kai da baka da ilimi sun ɗauke maka kai naka contribution shine ka ɗibi dukiyar ka kasa idan kai mai dukiya ne idan ba mai dukiya ba ne ko da da addu'a ce ka taimaka musu Allah ya ba ku nasara ku karantar da mu abin da yake daidai ko da haka ka faɗa ka ba da naka contribution kai ma idan kuma akwai wani contribution da kake iya bayarwa wanda ya ɗara haka kuma sai ka zo ka bayar wani zai share inda ake wa'azi ko wani zai je ya laka speaker speaker shi ke hawa ya nan ya lallaka su ko ya gyaggyara ya kikkim tsaurin wa'azi wani kuma za su zo su ba da tsaro wurin wa'azi su kula da ƙarfin mutane da suka aje da sauransu kowa dai da irin taimakon da yake iya bayarwa amma kada ka yarda a barka baka da wani taimako da kake iya yi wajen wa'azi to ka shiga uku idan ka zamo haka kai babu wani abu da kake yi an fahimci wannan dole ne kai ma ya zan kana da naka contribution wanda ka sa wajen hanyoyi na wa'azi ko musamman irin wannan zamanin da idan an yi wa'azin ɗauka ake yi cikin media ko har ka mutu lada na kai maka duk wanda ya saurari wa'azin har ka mutu lada na kai maka duk wanda ya aiki da wa'azin an fahimci wannan sai ka waye gari kana da wani account kana yin kiyama account in nan na nan na tara maka lada ko da aka buta cikin kafo kai ka san ka zunubanka sun lunka ladar ka yawa sau goma amma ko da aka tashi yin kiyama ka duba haka sai ka ga ka ta lunka zunubanka sau ɗari ina ka samu wannan ladar sai a ce ai lokaci kaza wurin wa'azi kaza kai ka sai amplifier wurin wa'azi kaza kai ka sai microphone wurin wa'azi kaza ku ne kuka yi kaza to wannan wa'azin bayan wucewa ka an yi ta saurare shi account yana nana ta cika maka alert kawai kake ji yana sauka alert yana ke sauka ko da aka duba gashi ka tara lada mai yawa wadda kai kanka baka san yawan ta ba da Allah ce to ai wannan na aljanna ne don haka a bude mishi kofa ya shiga aljanna mana don haka dole ne mai wa'azi ya kasance yana a bisa ga ilimi na hudu haƙuri wanda shine annabi yunus bai ba ko dole ka yi haƙuri wajen kiran mutane zuwa ga hanyar allah domin ba gare ka shiryar mutane take ba kai wa'azi ne kake ta yi allah shi ke shiryarwa idan bai tashi shiryar da mutane ba sai ka zauna ka yi ta wa'azi ka yi ta wa'azi ya ƙi shiryar da su allah maɗaukakin sarki yake cewa laisa alaika hudahu ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Allah madaukakin sarki yake ce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam laisa alayka hudahum ba akan ka shari'a su take ba kai wa'azi kake yi amma wake datar da zukata su karbi wa'azin walakin Allah ya hadi man ya sha Allah shi yake shiryar da wanda ya so don haka kai ka ci gaba da aikin da aka saka kai ta wa'azi kada ka ce yau shekara ta hudu ina wa'azi amma sun ki su karba a a ci gaba da wa'azin ko shekara nawa kai zaka cimma shekaru annabi nuhu Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari fala bisa fihim alfa fala bisa fihim eh, alfa sana illa kamsina ko annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya zauna cikin al'ummar shi ne musu wa'azi dare da rana ya kira su cikin sirri ya kira su a bayyane ya kira su kasuwa ya kira su inda suke ɗiban ruwa ya kira su bakin ƙofofin gidajensu ya ƙwanƙwasa maka ya maka wa'azi har tsawon shekara 1995 a shekara 950 alfa sana illa 50 ama shekara ɗaiɗaiɗai har shekara dubu a cire shekara hamsin shekara nawa kenan amma kuma babu waɗanda suka yi imani da shi face 'yan ƙalilan daga cikinsu fa a kaza homo tufanu sai gashi ruwan tufana sun riƙe su kun? tare da addu'a shi Rabi lati zar alal ardi min alkafirina da yara innaka in ta tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara to kamiye wannan addu'a kuma sai da Allah ya bashi labari kamar yadda yake cikin suratu hud cewa babu wanda zai koma imani cikin al'umma ka illa man qad amana face wanda ya riga ya imanin yace to ya Allah ko in ba su sake imani to mi hannun wa'azin don haka yi musu ruwan tufana. amma duk da shi da shekarar 950 kuma ya samu wahayi babu mai sake imani da ya mummuna addu'a ya ce ya Allah ka halakar da al'umma da Allah ya halakar da al'umma yinin kiyama idan an je neman ceto gare shi sai ya ce nafsi nafsi nafsi na yi ma Allah laifi na yi addu'a Allah ya halaka mutane ga baki daya shi kanshi sai ya ji cewa ya yi abin da bai dace ba don shi ne mutanen ɗa'ifa da suka koro annabi sallallahu alaihi wasallam suka rika sa duwatsu ana jifar annabi ƙafafuwa annabi suka yi jini annabi ya juyo har aka turo mishi mala'ikin duwar watsu ko? ya ce ya muhammad allah ya turo ne ka sa a ɗauki waɗannan duwar watsun waɗancan mutanen na ɗa'ib da suka yi maka wulaƙanci suka yi ta jifan ƙafafuwanka har suka yi jini a ɗauki manya-manyan duwar wasu na garin makka da waɗanda suke tsakanin garin makka da ɗa'ib a kifa musu tare da mutanen makka duk a halaka su sai allah ya kawo su al'umma masu biyan allah kai musu wa'azi su bi ka me annabi ya ce sai annabi ya ce ya Allah ina fatar nan nan gaba cikin su a samu mutanen da ke bauta maka duk da mala'ika jibril da ba ɗan adam ba sai da ya mamaki irin hankulan annabi ya ce laƙar sadaƙar lazisa maka ra'ufar rahima allan da ya saya maka da suna ra'ufar rahim ya yi gaskiya laƙa da ja'akun rasulun min an anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikun bil mu'minina ra'ufar rahim mukalla mu gani don haka dole ne ya kasance mai wa'azi ya kasance ya yi ta haƙuri da irin cutar wadda al'umma za su yi mishi da irin yadda za su riƙa ja da baya kana ta kira amma mutane ƙalilan ke karɓa yi ta haƙuri ba gare ka faro ba annabi ya ce a yi kiyama za a ɗago mishi wani annabi mutum biyu ke ga annabin wani annabin ma mutum saba'in ke gare shi tsawon rayuwar shi an fahimci wannan ka ku gaba ka fi su ba ko amma kuma ga su da mutane 'yan kalilan don haka ka ci gaba da kira ka ci gaba da kira na ƙarshe daga cikinsu shine arif dole ka zama mai tausayi ga al'umma wajen faɗa musu zancen Allah kuma ka zama mai amfani da hikima kada ka zama mai kwaɗayi ga halakar al'umma a in sun shirya su a ciki in ba su shirya ba haka annabi ya yi ba annabi sallah yake ya karanta addu'ar annabi ibrahim ya karanta bayanin annabi isa alaihi salatu wassalam inda suke tausaya ma al'ummominsu sai ya daga hannu ya fashe da kuka na allahumma ummati allahumma ummati allahumma ummati shine manzon nan da Allah maɗaukin sarki ke cewa fala allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha hadisi asafa annabi fa ya kusa ya halakar da kai shi saboda tausayin al'umma yana biye da su don Allah ku yi imani ku zo in muku wa'azi ku zo in gwada muku hanya su nemi shi wulakanci tausayin su yake ji mutanen ɗa'ifa da ya ce a hayayi ba mamaki a in su ba su musulunta ba cikin su a samu masu imani ko? to yau ga ɗa'ifa can musulmi nawa a cikin ɗa'if kana iya lissafa su? ashe kaka abinda annabi ke fata ya samu sannan annabi na garin madina ma mutanen na ɗa'ib suka iske suka ce za mu yi musulunci ya rasulallah annabi ce ba matsala suka ce sai dai musuluncin muna da ƙa'ida babu jihadi ciki babu ba da zakka ciki ko babu sallah ciki kuma ba a sare mu da gumaka annabi ya ce a su kan gumaka bayyawa a yi addinin Allah kuma ana bauta mu gumaka suka ce to in za a sare gumakan mu ba da mu ba ka izo masu sare su ko da gumakan za su kare kansu su mu dai babu ruwan mu sannan annabi ya ce kuma babu musulunci wanda babu sallah da haka za ku yi sallah amma dai zakka ku te ba sai kun ba da zakka ba jihadi ku te ba sai kun sabai suka miƙe ya rasulullahi wani irin rene hankali ne ya ce kai ku kyale su in musulunci ya ida ratsa zukatansu sayi na za su ba da zakat wa sai na fi sabilillah kuma za su yi jihadi cikin hanyar Allah annabi ya aika waɗanda za su je su sare gumakan kun aka je wajen sare gumaka suka yi sanarwa birni da ƙauye aka cika ana faɗin yaro bai san wuta ba sai ya taka gumkin lata suke bauta ba yanzu su ce za su sara lata gumkin lata kamar gidan sama yake Ƙaton gunki ne step step gare shi sai ka taka ka taka ka kai can sama don haka sahabban da annabi ya turo suka taka aka yi tsaye ana kallo yau za a ga yadda ake ɗauke ba daɗi sahabi ɗaya daga cikin su yema sahabi guda hannu ya ce bari mu gwada su ya daga abin sara haka ya sara sai kakkame jikin shi gabaki ɗaya haka sai ya faɗi sai suka ɗaukuwa dama mun sallata ba zai bari a sari shi sai ya miƙe ya yi dariya ya ce dama na muku ne yan gwada ku suka fara saran shi har sai da suka yi mishi ɗai ɗai ɗai daga nan mutanen suka ce kai ashe da hauka ce muke muna ta biyan lata gashi an sare shi bai iya kare kai so haka lamari yake daga ƙarshe sai ga wasu sun dawo sun aiko zakkarsu tun annabi na da rai za a fita jihadi sun aiko tawagar sun ce ga nasu sojoji na aita jihadi tare da su so haka alamari yake Allah maɗaukin sarki ya taimaki.